da Allah ya samu daga cikin al'ummar wannan bawa wanda Allah bai taɓa yin kamarsa wanda malam yake faɗa yake cewa innahu basharun laisa kal bashar shi ɗan adam ko kuma mu ce mutum ne amma ba kamar mutane ba malam Allah ya ji kan fadar bege yake faɗa yake cewa ko mai ka zuba a cikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zubu in dai baka ce da shi Allah ba wannan yana nuna cewa annabin ba iri na ba irinka ba ne, ba irinsu ba bane amma kuma gashi Allah ya yi shi a siffar mutane. Allah ya yi shi a siffar ‘yan Adam. Dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi manzan Allah a siffar ‘yan Adam ba wani abu bane ba saboda inda da wata halitta da Allah ya karrama sama da ‘yan Adam to da a cikinta zai yi su. Mala'iku Allah ya yi su an sani, Allah ya musu tambari, لا يعصون الله ما amaruhum ويفعلون ما ma su ba sa saban Allah amma duk da wannan girman da Allah ya ba su bai yi su da daraja kamar ɗan adam ba me yasa su kuma ‘yan adam ɗin suka kasance su ma da daraja saboda su ma annabin ya fito daga cikinsu su ma da ba dan ya fito daga cikinsu ba da ba su da wata daraja ba mu da wata daraja da ba dan annabi ya zo da suffa irin tamu ba duk da dai kunnensa ba irin namu ba idan shi ba irin namu ba geman ya shi ba irin tamu ba ce maganar shi ba irin namu ba tafiyar shi ba irin tamu ba amma kuma a haka gashi a mikidarinsa za ka gan kamar irinmu shi yasa a can aka ce innahu basharan la laisa kal bashari domin idan da irin mu ne ba na zo nan da arka ba ne 那么黑呀，那么黑呀。